الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا 12 sha biyu ga watan uku shekara ta 1439 hijira annan muhammad alaihi salatu wasalam daga Maka zuwa madina wanda shi ne kuma ya dace da ɗaya ga watan sha biyu shekara ta 2017 lissafin turawa muna darasi na 27 a cikin wannan littafi mai albarka na alfusul fi sirati rasul na imam ibn kasir yau da taimakon allah ta wa ta'ala za mu fara magana ne akan ta Ohud kamar yadda imam ibn kasir ya faɗa a cikin wannan littafi haka ne ku? dai um, yakin uhud shine yaƙi na biyu cikin manya-manyan yakukuka da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi um, bayan ya dawo madina akwai dalilai da sababai da suka sa aka yi yakin uhud kar ku manta an yi badar an gama sannan aka zo aka yi aka yi uhud dalilai daga cikin wato dalilai masu muhimmanci suka sa aka yi yakin uhud din akwai dalilai na addini akwai dalilai na zamantakewa akwai dalilai na kula da tattalin arziki akwai kuma dalilai na siyasa da shugabanci da zamantakewa waɗannan abubuwa guda hudu su ne suka haifar da dole aka yi yakin uhud kafin mu fara karanta tafsilin yakin dalla-dalla mai faru ga bayanan kamar haka na farko dalili na addini kowa ya sani cewa kamar yadda allah ya ba da labari mushirkai kafirai suna zuba dukiyarsu suna kashe kuɗi suna ciyar da wannan dukiya don su yaƙi musulunci da musulmai a wancan lokacin kuma don su yi kokarin wato bushe hasken annabi alaihi salatu wasalam da wannan dukiya shine ake cewa saddu an sabilillah sannan kuma su yi kokarin su samar da matsaloli a harka ta da'awa ta musulunci ina so yan uwa su rinka fahimtar wannan bayanai kuma su gane tun farko ga yanda makiya Allah suke yi wajen cutar da addini zuba kuɗi don a samar da matsala a hanyar tafiya ba sai an yi amfani da ƙarfi ba an saka kuɗi to za a yi samar muku da matsala da a wata gagara a ta samun muskiloli da fitintinu da rashin jituwa da ƙiyayya da gaba da juna sannan kuma suna sanya wannan kuɗi ne ba don komai don alƙada alal islam wal musulmin sannan su yi ƙoƙari su taushe daular musulunci kar ta tashi Allah ya ce ladi na kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah sun ma ta takunu alaihim hasratan yi gulabun wal na kafaru ila jahannama yuhsharun wadanda suke kafirai ne suna ciyar da dukiyarsu suna zuba kuɗinsu suna aiki da kuɗin su liya suddu an sabilillah don su toshe hanyar Allah su hana addinin Allah yaɗuwa. Allah ya ce da sannu za su ta ciyar da dukiyar kuma za ta zamanto hasara a gare su sannan kuma za a rinjaye su kafirai kuma za a kora su ta shi shine makomarsu malu shahid anan gurin shine idan har kafiri zai zuba dukiyarsa da kudinsa don ya yada da'awarsa ta kafirci kuma ya taushe ko ya danne musulunci hana shi motsi to me zai hana musulmi ya zuba kudin sa wa addinin Allah aiki kudaden mu sun zama na gina gidaje kudaden mu sun zama na hawa motoci masu tsada kudaden mu sun zama na gina kamfanoni kudaden mu sun zama mu ta tara su kai ba mu san me za mu yi da su ba amma kuma muna da awar mu musulmi ne ba yanda za a yi wannan daula islamiyya ta tafi ba a bada kuɗi ba bai zai yi ba in kowa zai rike kuɗinsa a gidansa ya zauna to addinin zai shiga ta waya da kaskanci da tsorata ka ji wannan da kai nake kowane ɗaya a cikin wallahi akwai haƙƙi a kansa ya taimaki addini da dukiyar da yake da shi kuma kowa a bisa matsayinsa kuskure ne na sha faɗa na maimaita kana rayuwa a matsayinka na musulmi ba ka da wata naira ɗaya da kake warewa kana jin kana yi wa Allah aiki a da'awa a taimakon musulunci ko a masallacinka kullum bukatunka ka tara naka ka biya bukatunka amma baka tunanin addinin kuma me kake masa idan an tashi bukata a lokacin annabi sallallahu alaihi cewa yake a zaga kowa ya bada nashi duba masallacinsa da aka zo za a gina shi waɗanda ba su da halin da za su ba da abun ginawa da ƙarfin su suka yi amfani amma kana ji a rayuwar ka yiwa oke cewa kana rayuwa ba ka iya cire ka kana yi wa musulunci aiki to ka yarda da kanka Allah ya ce kafirai suna ciyar da dukiyarsu don su cutar da addini a wasu ayan kuma ya faɗa su ko musulmi su ma suna ciyar da dukiyarsu don su taimaki musulunci to dukiyar da suke zubawa don su cutar da wannan addinin cutar ta yawa annabi ya ga cewa lalle shi an yi wannan yaƙi imamu dabari yake cewa yunfiquna amwalahum ay yusrifuna amwalahum suna juyar da dukiyarsu suna ciyarwa li yamna'u an-nasa an dukhuli fi islam dan su hana mutane shiga addinin musulunci a yanzu nan kenan abin irin abin da kiristoci suke a ƙasar nan Allah ya san dalolin kuɗi da suke zubawa tansir har gidajenmu ake bi ana kawo mana bible ana tallata mana a cikin kano ba wai wani gari ba gida-gida suke bi su ɗauki ma'aikata su biya su albashi duk wani ƙwararre da aka sani fasto ne ƙwararre a biya shi kuɗi a zaunar da shi a guri a ce ka yi ƙoƙari ka yada manufa programs na gidajen rediyo su ta biya don mai don yada manufa rayuwar ne ba ta yiwa sai ka yada manufarka dole ne a gidanka sai ka nuna wa 'ya'yanka da iyalinka ga manufarka ga yadda kake so su rayu to haka al'amari ne to idan musulmi sun yi haka za su samu nasara in ba su yi ba kuma za su ci baya imam ibn kasir ya ce Allah ya bada labari annal kufar yunfiquna amwalahum lalle kafirai suna ciyar da dukiyarsu li yasuddu an tibai a tariqil haqqa dan su hana abi hanyar gaskiya kuɗi ake kashewa a hana abi gaskiya kuma ana ba da kuɗi don abu hanyar gaskiyar imamu shaukani yake cewa ma'anar manufar waɗannan mutane su kafirai wajen ciyar da dukiyar nan shine asaddu an sabilil haqqa bi muharabati rasulullahi sallallahu alaihi wa jami'il jiyush lidhalika su toshe hanyar gaskiya su yaƙi annabi sallallahu alaihi wa sallama to wannan dalili da ya bayyana ga annabi sallallahu alaihi wasallama shine babban sababin da yasa annabi ya ce kai gaskiya sai an je an yakin nan na Uhud ba dan komai ba dan a bawa musulunci kariya sababi na biyu shine sababi na zamantakewa kun sani mun karanta da ku an yi yakin badar an kakkashe mutane da yawa an kashe sada shugabanninsu su kafiran an kashe musu shugabanni an kashe musu ashraf quraish manya-manyan cikin quraishawa wannan gaskiya ya yi musu tasiri a cikin zukatansu ba kaɗan ba wadda suna ganin ƙasƙanci ya tunkaro su dole sai sun yi ƙoƙarin yaya za su yi su toshe wannan matsala suke fuskantarsu suna ji a ransu cewa ya shuruna na bilmazalla suna jin ƙasƙanci walhazima hazima shi yasa suka yi ƙoƙarin kawar da wannan kaskanci da tozarci ta hanyar cewa su ziga yan uwansu a je a yaƙi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Imam Ibn isa a cikin sirarsa yake cewa yayin da aka <clears throat> wato yi nasara akan kafirai a yaƙin Badar aka jajjefa manya-manyan arna kafirai makiya annabi a wannan lokacin aka jajjefa su a cikin rijiya bayan an kakkashe su to da yawa sai suka dawo makka lokacin da aka yi aka gama yakin suka dawo maka. abu sufyan in za ku iya tuna mun faɗa cewa ya taho da karabkansa 'yan kasuwa daga sham tunda daman su ne sababin yakin don aje a datse hanyar su a hana su wucewa wannan dukiyar da suke kasuwanci suke zuwa sham su sayo su kawo maka da ita suke amfani suke yakar annabi to shine manzo Allah ya ce bari ya rage musu karfi ta rage tattalin arzikin nasu so waɗannan 'yan kasuwa lokacin da aka zo kun san sun wuce ba a iya samun datse su ba to da ya je sai ya hana su su shiga makka da kayan abincin da suka zo da dukiyar ya tsayar da su a wani wuri da ake ce da shi darun nadwa dama haka suke yi duk wani abu in ya faru mai muhimmanci to sai a je darun nadwa gidan gani da ganawa kenan ya ƙi ya bar 'yan kasuwan su shiga aje a baza kaya a kasuwa ya ƙi ya raba kayan abincin ya ce ba inda za a je kuma ba za a yi komai ba ku zo ku duba barnar da muhammadu ya mana ci da mutanensa ina wani an kashe shi ina wani an kashe shi ina wani an kashe shi ya ce dole ne manyan makka ku fito ku tara ku daɗa tara dukiya kuma wannan dukiyar ba za a yi komai da ita ba za a daɗa aiki ne da ita don a sayi makami a je a yaƙi muhammadu ban sani ko an gane wannan dukiyar ya ce da ita za a yi amfani a je a daɗa komawa a yaƙi muhammadu wannan dukiyar da annabi ya so ya tsare a badar ba ci tsaro ba to za a yi amfani da ita a koma kuma uhud a je a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam manyan gari gaba ɗaya suka yadda suka ce eh a je a yi haka karka manta fa jarin wane ne da jarin wane ne kaga fassarar yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi din kenan kudin ai ba na Abu Sufyan bane kudin wane ne ya bada a siyo mai kaya kudin wane ne ya bada a mai kasuwanci kudin wane ne amma tunda za a yi fada da musulunci sun yarda su yi abin da bature ke cewa sacrifice su bayar da wannan dukiyar don a yi fada da musuluncin. haka suka haƙura a ji a yaƙi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Abdullahi ibn Abi Rabi'a da ikirma ibn abi jahal da alhadis ibn hisham da huwaitib ibn abdul uzza da sufwan ibn umayya da wasu mazaje da yawa cikin quraishawa waɗannan duk da na irga muku suna cikin waɗanda aka kakkashe iyayensu aka kakkashe wato 'ya'yansu da 'yan uwansu a yakin badar waɗannan mutanen su ne suka daɗa tafiya suka yi gungu suka ji suka samu abu sufiya na gaya muku abu sufiyan din nan shine jagoransu a wannan lokaci babba ne kuma abu sufiyan din nan abokin annabi ne in na ce abokin annabi mana tare suka yi yarinta sa'ansa ne su hasada da ciwo ya ɗauke shi wai yaya aka yi suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi yanzu zai zo wani girma ya same shi shi bai samu ba to kaji illar hasada kenan wannan ta sa suka yi ta yakar annabi shekaru to duk lokacin da kake da wannan dattin a cikin zuciyarka kana jin ciwon me yasa wani ya fi ni me yasa wani ya samu kaza me yasa ni ban samu kaza ba to zai zabbaba maka muguwar gaba tsakaninka da yan uwanka abinda ake da bukata duk abin da wani ya samu kayi tunani ka ɗauka allansa ne ya bashi kai ma kana da allan nemi ibaka kuma kowa ana bashi ne iya daidai gwargwadon yadda allah ya tsara mai tun da ka yadda wancan ya fi ka tsawo ba ka ji zafi me yasa wani ya fi ka tsawo ba kaga ai tsawo yana da amfani kai aka bar ka gajere baka ji ciwo ba me yasa Allah mai da kai gajere ba wancan kai faki ne wancan Allah mai da shi fari ba kai ta jin haushi me yasa Allah mai da wani kaza ba ka yadda yan yatsun hannunka waɗannan ba daidai Allah yi su ba Ga shi ne hannunka ne gaba ɗaya amma sai Allah ya fifita wannan da wannan da wannan da wannan wani ya fi wani ka yadda haƙwaran ka za ga wani ya fi wani girma a jikinka halitta ka za ga akwai wani abin da ya fi wani haka Allah ya ga dama yayi ka ga ka mutum kana tafiya a tsaye dabba kuma yi ta a kife amma duk hannayen guda ɗaya ne da kafafuwan guda biyu ne hannu guda biyu hannu kafafuwa guda biyu ita wannan isun koyar da ita kullum a haka za tafi kai kuma a miƙe duk ka yadda da wannan to me yasa ba za ka yadda ban Allah ya fifita wani a kanka ta wata falala wata ya fika ilimi wata ya fika dukiya wata ya fika matsayi wata ya fika sarauta wata ya fika wadata wata ya fika kaza me yasa ba za ka yi hakuri ba a matsayinka na musulmi to Abu Sufyan bai yadda ba da haka yi ta haɗa kai da abokanan gaba don me don su yaƙi musulmi a wannan lokaci suka je suka same shi suka ce mu wannan abin da aka yi gaskiya ba za mu yadda ba ba zai yi mu zauna a makka cikin wannan ƙasƙanci ba wannan karafka na kasuwancin gaba ɗaya a juyar da ita ta koma ta je ta yaƙi muhammadu suka tashi suka tara ƙurayshawa gaba ɗaya suka ce ya ma'ashara ƙuraysh inna muhammadan qad watarakum ya ƙuraisha muhammad ya gama da ku ya ya mai da ku wato in an ce watar ya halakar da ya kashe yaya ya bar iyaye ya kashe iyaye ya bar yara ya kashe yan uwa ya gama da ku ba ku da wani abu kuna nan kuna zaune yana can madina yana yakar ku yanzu suka zuga ƙuraishawa yace suka ce ya kashe duk zababbun ku da manyan ku gabaki daya ku taimaka mana da wannan dukiya ala harbihi mu je mu yaƙi muhammadu wataƙila za mu samu ɗaukan fansar abin da muka rasa abu sufyan sai ce ana awwalu man ajaba ila zalika ni ne na farko ka duba makir shi suna yin bayani wa sauran 'yan kasuwa da masu kuɗin maka da manyan maka ana gama jawabin da abu sufyan ya daga hannu ya ce ni ne na farkon wanda na yi mu baya na yadda da wannan shawara a juyar da wannan kuɗi a je a yaƙi muhammad subhanallah jubair ibn mut'im ya kira wani yaronsa a take a wannan lokacin bahabashi sunansa wahshi ya kira shi bawansa ne ya iya yaƙi ya iya jifa ya iya harbi ya iya fada idan ya harba kibiya da wahala yake kuskure in dai sai ta abu harba to baya kuskure wahshi ya ce kai zo ka fita gudunmawar da zan bayar kenan nima bawana ne kai fita ka je a yaƙi muhammadu amma abin da nake da bukata hamza za ka kashe mu hamza shi wannan tun a maka aka sai ta shiga wanda zai kashe hamza za ka kashe mu in ka kashe shi ka zama cikakken ɗa mai 'yanci da freedom ya ce haka za a yi ce haka za a yi kawai ya kimba to shi ne da muka karanta da ku a badar ai wannan afwan abinda da muka karanta da ku a baya cewa wahshi sayyidina hamza wato sayyidina hamza wahshi ne ya kashe shi wanda mun dan karanta wannan kuma za mu zo mu karanta nan gaba kaɗan insha Allah shi kuma gudunmawar da zai bayar kenan kaga shi bai da kuɗin da zai bayar amma yana da me yana da bawansa da ya ɗauka ya miƙa ya je ya yi aikin cutar da musulunci sababi na uku sababi na tattalin arziki akwai asaraya rundunoni na yaƙi da ake turawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa yake aikawa su je su yaƙi wannan rundunoni na yaƙi da annabi yake turawa sun yi tasiri kwarai wajen raunana tattalin arzikin shawa, an tsare su a wasu wurare ba sa iya fita su je su yi kasuwanci economy ɗinsu sai ya yi ƙasa sannan kar ku manta gaba ɗaya tattalin arzikin makka economy na makka ya ginu ne akan rihlatu shita'i wasai tafiya da suke yi na odar kaya da tafiya kasuwanci a lokacin sanyi da lokacin bazara lokacin eh, zafin rana lokacin zafi da lokacin sanyi idan lokacin sanyi ne kasar yaman suke tafiya lokacin sanyi kasar yaman suke tafiya a lokacin za su je su yi kasuwanci su samu kayayyakin da ake kawa daga sham kamar irin wannan lokaci kenan za su tattara arzikinsu dukiyarsu su kai kaya to kuma ana baje kolin kawo kayayyaki na kasuwanci daga ƙasar sham zuwa yaman za su ci wannan kasuwa idan sun gama kuma a lokacin zafi to sai su tafi sham idan sun je sham kuma su kuma 'yan ƙasan yaman sai su rinka ɗebo dukiyarsu da arzikinsu a tafi ƙasar sham ana cin kasuwa to su kuma makka 'yan kasuwarsu to kaga suna cin waccar kasuwan suna cin waccar kasuwan da wannan kasuwancin tattalin arzikinsu yake ginuwa da kuma kiwo na raƙuma da suke da noman dibino ba za ka ce noman dabino ma kai tsaye ba can saboda maka duk duwatsu ne yawanci babu ma wurin noman sai dan wuri kaɗan ba da yawa ba a nan abin da nake so ku gane a shi uwana shi kasuwanci zuciyar al'umma ne saye da sayarwa din a fita a ɗebo kaya a kawo ƙasa a saya wannan shine ruhin al'umma shine economy ɗinta to daga cikin illar da makiya Allah za su yi wa al'umma ko musulmi shine su raunana musu harkar kasuwancinsu hanyoyin da za a lalata harkar kasuwancin ya zama fita a siyo kayan ya yi rauni sannan a bar wasu su shigo su sai kayan shi ma ya yi rauni idan 'yan kasuwa suka wayi gari ba su da kuɗi ba su da harkar su fita siyo kaya to ba a kawo sabon abu kenan to za a samu matsala duk firiritar da muke anan muna cewa muna jin daɗi ko wani abu ina ce kana da gadara da in ka je kasuwa za ka samu abin da kake nema ne yanzu in ka fita neman shinkafa baka samu ba matsala ba ne in ka je magi baka samu ba matsala ba ne man gida aka ce an daina odar sa ya gagara ba matsala ba ne idan ka je sayan kayan abinci aka ce babu bai yiwa yan kasu yan manoma sun kare babu jari a hannunsu za su yi noma ba matsala ba ne sannan in kuna ku ba ku iya fita ku je kasashen wajen ku sayo kaya mai arha ku shigo da shi kasar ku ku sauƙaƙa farashi ko a same shi plenty da yawa shine yan al'umma ku zan samu wadata to in dai ba ku fita kuna wannan to ai akwai matsala wasu ne za su shigo da kayan su ci arzikin kamar yadda yanzu illar da aka yi mana a nan ƙasar kenan yan china suka zama sun fi yan kasuwan mu ƙarfi abin da ya kamata shine 'yan najeriya su rinka fita china su siyo kaya su fita kaza su siyo kaya su fita kaza su siyo kaya a yau abin da ya faru shine mu da kanmu muke kashe kanmu yanzu kai kana dan najeriya sai ka fita ka yi odar kaya ka sha wahala kafin ka shigo da wannan kayan amma dan china idan ya je shi din fa duba shi ake zuwa a siyo kayan a wajensa a dan dora wani baci to sai shi yayi dabara sai yake ɗebo kayan daga ƙasarsa ya kawo nan kuma ma ba wai ya kawo ya sayar da farashi mai sauki ba ya buɗe shago ma yanzu akwai ƙananan shaguna na 'yan china ƙananan shago shago ƙarami wallahi an ce akwai inda yanka yadi ma suna yi a tamfa ɗaya biyu ma zai sayar maka saboda tsabar ƙasar ta lalace babu kishin kai so me kun yan su fita su je su sayo su dan samu alheri su zo su sayar to su suke zuwa su siyo kuma abu mamaki ba fa sauƙi farashin za su yi ba yanda kowa yake sayarwa haka za su sayar kaga wannan illa ce duk inda aka ci gaba ana gina 'yan ƙasa su zama suna da ƙarfin tattalin arziki bari buga muku misali in dai ƙarin musulunci ne ai saudiya ne ko to wallahi a saudiya ina gaya ma kowa komai musulunci ka ko kake wala baka isa ka je saudiya ko maka ko madina ko wani gari ka je kana bako wai ka je ka bude wani katafarin shago ko ka gina wani mall ko na abu baya yiwa dole sai dai ka haɗa kai da 'yan kasar ya zama shine kafilinka duk kasuwancin da zaka yi akwai ɗan kasar a gaban ka tare za ku haɗa da shi ya zama da sunansa ake yin abin ba wai da kai bako ba shi yasa za ka ga ruwa shekara talatin farashin ruwa bai canja ba a saudiya talatin biro riyal ɗaya ne shekara arba'in yadi kaza kudinsa kaza dogon rigar nan jallabiyan nan kudinta kaza riyal hamsin ne ko riyal talatin shekara arba'in aka take ba ta canjawa duk inda ka ga shago to nasu ne in kuma akwai taimakon wani to sai dai ya kawo wannan ya kawo ka nemi wanda za ku hada da shi baya yiwa muku yaya ba wanda babu anan to shi yasa tattalin arzikin namu yake yin ƙasa sai mu wayi gari yan kasuwa mu duk sun zama dillalai sai dai ka je wurin dan na kai masa dabara da abin nan wannan ka lallabe shi ya dan baka kaya ya dora ma abin da ya ga dama wannan da hukumomin suna hankali suna ganewa to da sun taimaki kansu kuma sun taimaki al'ummarsu amma wani ya yi bayani ya ce yawanci shugabannin nan namu na kasashen nan in mutum yana hawa kujerar shugabanci ne da kasa an ɗebe kwakwalwar tunanin an zuba masa kwakwalwar jaki haka za a ga yana ta hauka shirme kuma ba su iya sauraron shawarar ma ko kuma Allah ya jarabe su su ɗebo mugaye su sa a gindin su wanda ba za su ba shawara mai kyau ba ina faɗin wannan saboda yara matasa wani yanayi zai iya canjawa Allah ya mai da kai wani to ku duba wannan akar makalla kafirai ne kasuwancin nan saye da sayarwa na rihilatu shi ta yi wasu nan da Allah ya bada labari da shi suka gino kuma duba yadda ake karya tattalin arzikin ashe ana iya karya mutane ta hanyar kasuwanci saboda an bar bakin sun shigo abubuwa sun caccanja a nan yanzu daga nan zuwa shekara ɗaya kurin wallahi tallahi a ƙasar na abubuwa sun yi dublin ɗin kuɗinsu ne bari buga ma misali guda ɗaya jarkan manja ai man gyaɗa oke ɗin na yalo ɗin guda daya. shekara ɗaya da ta wuce ko ƙasa da haka naira dubu shida ake sayar da ita dubu shida da ɗari biyu da ɗari uku jarkan nan doguwa yalo ɗin nan amma yanzu ka san nawa ake sayar da ita naira dubu sha biyu naira dubu sha uku sabulun wanki a shekara da ya gabata baya wuce naira talatin da biyar naira arba'in in yayi tsada yanzu mai sauƙi naira saba'in naira tamanin da kuma ɗari da ashirin sabulu ɗaya na wanki fa nera ɗari da ashirin komai ya ninninka da za ka je ka ba da dubu ɗaya da ɗari biyar ka samu shadda yadi hudu yadi biyar ko dubu biyu ko na makamancin wannan amma yanzu fa sai dai dubu biyar dubu hudu dubu shida wannan na talakawa mai sauƙi kenan komai ya ninninka shi sa duk abin sai ya juya mai injin nika ya ninka kudinsa ɗata da in ka bada naira ashirin sai an baka yar karamar leda bak din nan kusan rabinta amma yanzu in ka bada naira hamsin sai a ce ma biyu hamsin ko ma ɗaya hamsin ɗata to haka fa duk al'amuran namu ya juya me ya jawo saboda rashin tsari ina fatan kuna fahimta rashin tsari akan me akan harkar kasuwanci bari ba ta kisa guda daya ai kun san Hatib ibn Abi Balta sahabi ne ya je yakin Badar kuma dan kasuwa ne a lokacin mulkin Sayyidina Umar kamar da Imam Malik ya kawo a cikin muwatta lokacin mulkin Sayyidina Umar Hatib ibn Abi Balta sai yake zuwa ya je ya siyo kaya a wani wuri na abinci sai ya kawo Madina yana sayarwa da farashi mai sauƙi sai karyar da farashin su kuma manoman madina wanda suka noma amfanin gona su ma suna kawo nasu kayan suna sayarwa amma matsalar farashin hatib ibn abi balta ya fi sauki sai na umar ya samu labari kaga dan aljanna ne wannan sahabu umar ya samu labari ya ce kai hatib ko ka daga farashin kai daidai da namu na mutanen madina ko mu kore ka a kasuwan nan ka tattara kayan ka fita wallahi haka umar ya gaya mai ka san me saboda kaga shi ma dan uwa ne amma kada ya kawo abin da zai karya tattalin arzikin harkar kasuwancin dan sai su daina noman su ma su tafi inda yake zuwa ya je samu su je su samu daga baya kuma a wayi gari ba sa iya nomawa sun zama ba su dogaro da kansu suna jiran na wasu ne ina fata ana fahimta to kaga yayi kokarin ya daidaita wato tsarin tattalin arzikin kada wancan ya sama wannan ya kasa wannan misali ne guda ɗaya to suna nan birjin hatta a harkar sayar da sayarwa na kasuwanci a musulunci matsalar mu shine ba ma karantawa su 'yan kasuwan ba sa karanta kuma su yadda su je malamai su koya musu ba abu na biyu an kaskantar da addinin an mai da shi bayan an nuna babu wani abu mai amfani da za a ƙari da shi na rayuwa an ɗauka babu wayewa a ciki abu na uku hukumomin su kuma ba hukunci suke da abin da Allah ya ce annabi ya ce ba so in an zo ma bincikawa sai dai a bincika a duniya wayayyu turawa su ne wayayyu ya suke yin kasuwanci shi ake ɗauka a ɗan Bari a duba ya tsarin musulunci yake a kasuwancin ba a yi ta wahala amma ga solution din na a gaban ba za a dauka aiki da shi ba wannan yana daga cikin wato harkar tattalin arziki kula da tattalin arziki da kafirai suka gani ana kokarin a karya musu su ma suka yunkura suka ce gaskiya sai sun dakatar da wannan yunkuri da ake yi shine Allah yake cewa li ila shi quraish ila fihim shita'i kaga Allah ya bayani akan wannan mary hilatar shi ta yi sai kasuwanci da suke fita su kai kaya su siyo su shigar da shi lokacin sanyi da lokacin zafi Allah ya ambata Allah ya ce in suna so wannan ya tabbata kasuwancin su tattalin arzikin su ya tabbata fal ya abudu rabba hadal bait su bauta ubangijin wannan ainihin wato wannan gida ko wannan daki shine kaba shine wa allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf wanda ya ciyar da su daga yunwa kuma ya amintar da su daga tsoro ba kuna jin tsoron kar ku samu matsalan yunwa ko kuma kuna jin tsoron tattalin arziki kare kare ba to ku bauta Allah ku bi Allah za ku samu nutsuwa wannan yana nuna mana um, kula da tattalin arzikin siyasa suka ce aje a yakin nan sai matsala ta siyasa um, tun bayan yakin Uhud wurin shawa sun lura da shugabancin su a bayan yakin Badar I'm sorry ƙurishawa sun lura da tsarin shugabancinsu ya fara girgiza yan larabawa mutanen ƙauye da suke bibiyar su sun ga sun fara ja musu da baya saboda suna ga muhammadu an je yaƙi an fara cin ƙarfin su lokacin da ƙarfin ka ya nuna mana ya bayyana baka da wani ƙarfi to za ga mabiyanka suna yin ƙasa za ka samu mabiya ne a siyasar tafiya idan kana da ƙarfi kulura ko a siyasa ne anan mutumin da yake da ƙarfi yake da jama'a yake da kuɗi yake da kaza ya fi samun mabiya to sun lura da wannan abu ya fara yin baya sai suka ce to gaskiya dole ne fa sai sun dawo da su da suke da ita a da kafin a je badar muhammadu yanzu ya karya musu su sallallahu alaihi wasallam wannan ta sa suka ce to za a dole sai sun je sun yaƙi nan su ma to bari mu je mai faru ga shawa sun kama hanya za su fita an gama shiryawa an haɗa kai za a fita Uhud da a a yaƙi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama suka shirya suka haɗa kuɗi suka haɗa dukiya da raƙuma da kayan fada wanda za mu zo mu bayani sun kammala wannan abun ga baki ɗaya ranar asabar bakwai ga watan shawwal shekara ta biyu a shekara ta uku asabar bakwai ga watan shawwal shekara ta uku daga hijirar annabi sallallahu alaihi sallama suka hada sojoji mutum dubu uku suka ɗebo 'yan mata suka hada tare da su suka haɗo hadda bayi suka ci duk ku mu tafi suka tattaro ƙabilun larabawa da suke makotaka da makka da kewayenta suka fita suna jin ƙarfi sun san sun fi ƙarfin muhammadu a wannan lokacin suka haɗo da manya-manyan ƙabilu irin na su tihama da kinana suka ce 'yan matan nan da suka ɗebo su biyo su su rinka ziga su suna musu kiɗa suna musu waka, don namiji in mace tana kusa da shi tana zungurarsa to himma yake karawa sa mata suna musu waka suna girmama suna kaza dan kar ma wani ya gudu dan in ya gudu mata za su ce kaji kunya ka gudu <laughs> abu su ya fito shine jagora shi ya ɗauko tasa ya taho da mace hindu bintu utba ibn rabi'a safwan ibn umayya ibn khalaf shi kuma ya ɗauko barzata bintu mas'ud al-thaqafiyya ikirma ibn abi jahal shi kuma ya taho da ummu hakim bintul harith ibn hisham ibn al-mughira shi kuma al-harith ibn hisham ibn al-mughira ya fito da fatima bintul walid ibn al-mughira wannan misalai ne na matan da aka ɗebo suka taho suna zaburar da su suna zazzaga su to shi ko manzon Allah ya kamata ku tambaya ya labarinsa <laughs> ko ba gaba ne to shi kuma na lokacin me yake yi shi kuma ya sa ana ta nemo masa labarai yaya motsin waɗancan mutane yake wannan yakin uhud din akram kalla sai da aka mai shiri sosai kafin a yi shi ya tura yana bibiyar a ina suka taso a ina suka tsaya abbas ibn abdul muttalib ya taimaka kwarai bafan annabi sallallahu alaihi wasallam shi taimaka wajen lura da motsin quraishawa da shige da ficen su da shirin su na sojoji da suka tanada don fada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rundunar yakin quraishawa sojojin nan da muka faɗa dubu uku suna motsawa daga makka suna tashi za su fara tafiya abbas ya aika da wasiƙa ta gaggawa urgent letter a jefa a gaya manzan allah sallallahu alaihi wasallama gashi gashi sun tanadi kaza sun tashi ranar kaza suna haɗe da kaza sun yi nufin kaza duka a cikin takardar nan haka aika manzan allah sallallahu alaihi wasallama dan saƙon kuma alhamdulillah ya je da wuri ya kai takarda ya yi ta gudu a hanya yana sauri a lokacin ana ba da labari tsakanin makkan da madina hanyar da shi dan aiken ya bi ya kai kilomita 500 500 kilomitar haka ya buge wannan abun yana tafiya kwana uku yana tafiya a kwana uku yi tafiyar kilomita 500 yana zuwa ya miƙa takarda wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin yana masallacin Quba haka mai rahiqul maktum ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan yana bibiyar labari sai ga takarda ta zo masa daga baffansa Abbas ibn abdulbari yake cewa daman shi abbas ya kasance yana ta rubuta duk abin da ake rubutawa yake yana kula da duk abin da zai je dawo kun ga ashe abin sai an shirya dole akram kalla sai ka samu wakili a can sai ka samu wakili a can kar ka zauna kawai mun dogara ga Allah muna addu'a sai an yi tsari ba tafiya ba tsari Abbas zamansa a makka lokacin yana makka musulmi masu raunin ciki suna dan samun sauki sauki ta dalilinsa in za a yi wani rashin mutuncin su ya dan ce a dakata kuma ya so shi ma din ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa ya dawo wajensa a madina shi abbas yace ya tun da ka dawo madina kuma musuluncin nan mun karbe shi kaza kaza ni ma barin dawo sai manzo Allah ce ce a'a abbas ka zauna a makka nan zaman ka a makka nan ya fi mana amfani akan ka dawo madina to Allah malam ka ji hikima yana so ya hijira fa ya koma maka ya madina abbas amma annabi ya ce zauna wuri kaza za ka yi mana amfani labaran da abbas ya aiko manzo Allah sallallahu labarai ne na gaskiya waɗanda kuma haƙiƙanin haka abin yake yace da shi to ga sun shirya za su yiwo kanka Yace duk abin da ka shirya za ka iya yi na kare kanka to ka shirya gaskiya da kai da mutanenka waƙar tawajjahu ilaika su mutum dubu uku ne kuma sun taho da doki doki ingarman doki guda ɗari biyu doki fa ba wai wai jigajiganin doki mai kai farmaki sun taho da riguna na yaƙi bullet proof haka misali guda 700 sun taho da raƙuma dubu uku ya ce sun fai tanadi ba a yi magana takwabi kibiya mashi wannan ya ce wa abu mina silahi kun ga wannan takarda ta abbas ta taimaka ana an yi wa manzon Allah bayani dangane da abin da kafirai suka tanada na ƙarfi da ƙarfin rundunar yakin to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato bai haƙura da wannan labarin kaɗai ba sai da ya daɗa sawa kuma yake ta bibiyar labaran ta wani wuri don ya daɗa samun ƙarfi a nan gurin malamai suke cewa wannan yana nuna cewa shugaba duk wanda yake jagorantar mutane ya kamata ya zama yana da basira ba wai zama a kujerar mulkin kawai ana maka jiniya ana raka ka ba ka zama kana da basira kai ma kana da wakilai da za su rinka kawo maka labari na ƙasa kaza na ƙasa da kaza na ƙasa da kaza shine muhimmancin ai da aka ce a rinka sa ambasada wani ambasadar kasa kaza ne wani ambasadar kasa kaza amma yanzu abin ya zama siyasa kawai sun je gidajen su ake gina musu su yi tarukokin harkokin su kawai abubuwa masu muhimmanci da ya kamata su yi ba lalle ne su ba tunda ya zama siyasa sai wani yana da alaka da wani za a tura shi dan ya samu arziki harka ce ta nema kurin ka je ka shirya business ɗinka da abin da za ka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai zauna ba bai yi ƙasa da gwiwa ba sai da ya haɗe wannan bayanai gabaki baki ɗaya ka san hikimar da yi idan an kawo labarin fa baya gaya mutane wannan labari na shirin ƙuresha wannan ba zuwa yake tara su a bari ya ta watsa musu ba shi yake ci shi kaɗai za a kawo labarin me hikimar saboda idan an ya yada wannan labarin zai iya samar da rauni a cikin su musulmin za su ce kai haka aka yi to sai mutum ya samu matsala ka san in abokin gabanka aka ce yana da makami da yawa labarin yana da makamin da baka da shi ma yana iya kashe maka himmarka to shine annabi ya haɗe labarin iya shi shugaba kawai da wanda ya so ya sani shi ainihin wato bari zancen ya isa gare shi don saboda kada a samu rusa ma'anawiyar musulmai wajen shirin su ubayyu dan ka'ab shi ya karanta wasiƙan nan ta abbas tunda shi annabi bai iya karatu ba kuma bai iya rubutu ba baya karatu baya rubutu ubayyu ne ya karanta masa da abbas ya aiko takarda yana gama karanta ya ce to kai ubayyu kar in ji labarin na ko ina kai shiru a kuba aka bashi labarin aka bashi takardar sai maza ya dawo madina to sai aka zo aka fara tattaunawa to ya za a yi fita wannan yaƙi na uhud din to akwai shugaba a cikinsu a madina sa'ad bin rabi shine shugaban mutanen madina a matsayinsa na shugaba kuma da amintuwar da manzon Allah ya yi da shi sai ya kira shi ya ce zo duba wannan takardar ka ji yana karantawa ya ga bayanan da ƙurishawa suka tanada sai ce to wallahi inni la'arju an yakuna khaira wallahi ya manzan Allah duk da wannan bayanai na karfin waɗannan mutane da za su su yaƙe mu ina fatan abin ya zama wani alheri to shi ma sai annabi ya ce to karka ba da labarin nan kai shiru ka ji amfanin sirri kenan ba komai ne in an ji ake faɗa ba fa duk wanda duk maganar da ya je yana yada yana faɗa bai da tsari kuma za ka iya wa illa a gidanka illa a arzikinka illa a yan uwanka illa a cikin jama'arka ba komai ne in an ji ake faɗa ba saboda baka san suwa kake tare da su ba kana wani wasu fuskokin kana ganin naka ne amma ba naka bane wata fuskar tana maka dariya ne amma kuka take maka a ciki wallahi annabi yana fita daga wajen sa'ad ibn rabi'a shugaban al'ansar din nan sai matarsa sai take ce da shi wai mai muhammadu ya zo gaya maka sai ya zage ta ce la'un malaki yace in zo ni sirri da annabi sallallahu alaihi wasallam in zo ni magana da shi ki zo ce kina tambaya na me ya faɗa wannan ke shafa sai ta ce ai na ji me ya faɗa ma ashe ta makale ka ji sharri malam mata subhanallah ashe da annabi ya zo yana ba da labarin tana nan to sai ka mai da hankali kai ma ƙwarai kuwa ka yi bako ne kuna magana sirri a yar uwanka ne a dan uwanka ne a wani abin an zo ana wani share share ana share ana karkade karkade ba share fa ake yi ba labarin ka ake nema wallahi tallahi ba su da aminci in dai wani ya zo wurinka ba su da aminci sai sun ji ana ta wani zirga-zirga ko za a ji wata kalma ka nutsu <laughs> sai ta ce ba ya ce ma kaza ya ce ma kaza ya ce ma kaza ba kawai sai sadi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya mazai ji samu manzo Allah ce ya rasulullah an samu matsala me ya faru ya ce wallahi labarin da ka gaya mun kan na gaya ko wannan gaskiya matata ta ji kuma za ta je ta yada dan ba sa iya rike magana ina jin tsoron magana nan ta zo ta yadu a ce ni na yada ku nutsufa da kyau kaga wannan fa kaga sahabi ne <laughs> ansari ne su malamai suka ce ba wai su kan janibin mata ba duk maganar da baka so ta yadu to ka riƙe ta kuram a ai iyali na ne ai matata ce a barin jin kana gaya mata to zance ya fashe ko wani abu ka shirya za ka yi ko a gida ko wani abu kafin ya kammala dan rike zancen sai lokacin fadarsa ya yi sai ka fada ne hikima ta dattijan ta da sani ya kamata amma in ka gaya mata in sha Allah wata ran kananta zai zo ta ji amma fa ka gaya kowa ko ta buga waya ta gaya wata ko na sauransu su kuma Allah ya saka musu alkhairi Allah musu albarka Watakila su ba sa son su koya abu ne sai sun gaya wani to kuma ba kowane abu ne an faɗe shi kuma faɗan yake to alheri ba yanzu wani misali yana kokarin zai biya wa matarsa maka kirinkinsa da rawar kansa bai gama haɗa kuɗin abin ba sai je ya gaya mata tana zuwa ita kuma ta je ta fasa labari kuma sai ya kai wa iyayensa da yan uwansa da mahaifiyarsa da kaza makka to kya je mu gani aka kira shi wanan ka baka biya mai kuɗin makaranta ba kai kanka baka mallaki kaza ba ni kai na uwar da na haife ka baka mun kaza ba babanka gashi yana cin hali na kaza sun saye ka sun mallake ka ba ka iya komai sai akan ta za ka kare to in ka biya mata ban yafe ba in ji wa in ji tsohuwarsa in ka biya mata ban yafe ba ya buga ya buga duk bayani ce sam da daman hadawa ake yi kirinki ne bai wuce wata saura wata biyar shida bakwai a yi abun ya je ya baza zancen da bai yi ba kenan me yasa saboda an yada magana ita da ta rike a kanta ta bar shi kenan to kun zai saba maganar mahaifiyarsa ba dole sai dai a canja wani tunanin amma da sai da ya gama komai ya yi mata fasfod an kawo bta ɗinta an yi komai sai ya kai mata ya ce hajiya ga wannan kuma a mana addu'a na biya wa iyali maka insha Allah ta'ala za ta tafi ko za mu tafi to ko za ta hana za ka ce to ai na riga na gashi tashi fa ranar kaza za a tashi yaya ban gaya mi baki gaya mun ba wallahi abubuwa ne sun yawa kin san kuma lamarin na rayuwa kudin ne ba samu ba da kira aka same su kenan ka gama to mu kula da sirri a nan gurin shi da kansa ya gaya wa annabi cewa matarsa fa ba lalle ne ta rike maganar nan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu komai khalli anha rabu da ita kurum ba abin da zai faru sai alheri to an zo za a fita yaƙi sai annabi ya zo yana shawarar sahabban shi ya za mu mu fita mu je mu tsare su a hanya kafin su shigo madina ko mu zauna a gida sai kai ya rabu gida biyu a farkon sha'ani shi kansa manzan Allah yana ra'ayin mu yi zaman mu idan sun zo za mu samu duwatsun da za mu jefe su kuma a cikin karfin mu suka tarar da mu muna da komai namu da yara da ƙanana eh, da samari da matasa da kowa da kowa mu tunkare su abdullahi dan ubayu dan salu shugaban munafikai ya gama to abin ya karanto tun da damun tare suke sai ya yi bala ya ce abin da za a yi kenan ba inda za mu je ya rasulallah muna gida mu zauna a gida yace a haɗa ma da fita waje da zaman gida kana cikin karfinka da yan uwanka da komai yace in dakhalu alaina nahum suna shigo mana sai mu yaƙe su wasu daga cikin sahabbai sai suka nutsu suka ce kai wannan shawarar fa sai an duba ta to wannan kaga